لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وبعد بدأت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسق لهم الدنيا ولم يمنع لهم مالا ولا أجهز على كريم ولا أتبع منذرا ولا وأنه سمى أن أكل الظالمتين بالجمل والسفين وقال وأننا مقبول علينا وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين واتبع فيما كان قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما سماهم إخوة وكانهم مؤمنين بالابتداء والبعد كما ذكر في قوله وفرقة اثنتان من المؤمنين اقتتلوا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه انه قال تمر طائفة على حين خبة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذه الطائفة هم أهل الخمراء الذين كسروا امير المؤمنين علي علي علي بن ابي رضي الله عنه واصحابه لما خرجوا من الاسلام وخرجوا عليه فكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق المتواتر عنه انه وصاهم وامر بقتالهم فقال يحكم أحدهم صلاته وصلاتين وصيامه وصيامين وقرآنه وقرآنين يقرؤون القرآن لا يجاوز خنازيرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع لو يعلم الذين يكتبونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى آخره فقتلهم علي رضي الله عنه واصحابه وسر امير المؤمنين بنفي سرورا شديدا وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم على وجهه وهو المخرج اليد الذي على يده مثل البقرة من اللحم عليها شعار فاتفق جميع الصحابة على اسم الله الكريم ولكن كثير منهم كابن عمر وغيره أن لا يكونوا شيء تجارهم مع أمير المؤمنين بخلاف ما جرى في وضع الجمل والسبيل فإن أمير المؤمنين كان متوجها لذلك الكتاب متشكيا مما جرى يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه ويذكر له الحسن أن رأيه أن لا يفعله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

wanda kuma ya zo ne da tabbas da wajen biyu shekarar miladiya da dubu sha ɗaya a watan majalisi da muke karatu da suna wato karatun goma ya dubu sha biyu da kai sa da kake da kisa su da ke da ya da jira wato da suke sharhin sakon da abin da ke biya Allah ya ji kansa da rahmatsa ya rubuta wa mutanen Iraki musamman ma mafiya addinin Shi'a wanda wannan shine darasin mu na 21 a jerin wannan darussan mu kuma na wannan masallaci ne albarka wannan shine na da da 135 za su ya gabata ibnu taymiya ya magana a kan abin da ya shafi muawiya radiyallahu ta'ala da kuma tsakanin da ya wakana ko ishara zuwa da tsakanin da ya wakana tsakanin da da sai na ali kan abu bari ya kara yarda inda kuma ya kawo mutum cewa sai na hasan dan ali dan abu bari Allah ya kara masa da mahaifinsa ya sauka ya bar wa wato shugabanci domin a samu zaman lafiya da tsari ina da wanda wannan ita ce suna ta manta wanda ya cancanci shugabanci a cikin tarihin wannan al'umma da wannan ne mu'jizar mahaifi kama alaihi wa wani ta tabbata inda yake idan fi hada sayyin wannan dan na nawa shugaba ne shugabancinsa ba ya same shi bane ta hanyar kankare ya same shi ta hanyar sayyin saboda a samu zaman lafiya to shi ne a nan kuma ibn taymiya ya ci gaba da kawo mana mukarana tsakanin mutanen wato mu'awiyar bin babu ta'ala da zamanin da suka damu da sai ta'ala da kuma kawai waɗanda da suna cikin rundunar sai ta'ala wani bangare ne na sojojin sai ta'ala suka bande bayan an samu da hakimi wato kaje da wuta tsakanin mutanen iraki da mutanen sham domin a samu sulhu tsakanin bangarorin biyu waɗannan jama'a suka bane ibnu tabiya yana mukarana tsakanin su da tsakanin mutanen muawiya wanda su ma aka sa an samu sabani kamar yadda muka faɗa tsakanin su da sayyidina ali yayin da aka ce sayyidina usman muawiya radiyallahu ta'ala anhu da wanda suke tare da shi a sham suka tsaya kai da fata akan cewa sai an zaɓuro waɗanda suka yi wannan mai aika an zantar musu da haƙƙi kamar yadda musulunci ne ba a kamar su ba su baya a Da wannan ya kawo hatsaniya da rashin fahimtar juna har ma aka samu yaki tsakanin bangarorin guda biyu to ga bangarori guda biyu dukkan su sun saba wa sai na ali sun saba da sai na ali radiyallahu ta'ala sun kuma gabda yaki tsakanin to anan ibn mutum yana so ishara zuwa ga cewa wancan wancan bangare da farko shi ne bangaren muawiya da mutanensa babu shakka ba a cewa suke da gaskiya ko suke kan daidai a suna kan kuskure kamar da dukkan tsarin suna sai baki a haka illa iyaka tsarin suna suna cewa wannan wani abu ne faru tsakanin da wani istihadi da kuma istihadi ana yin daidai ana yin kuskure suna da cikin waɗanda suka istihadi suka yi kuskure sannan sai ta ali da ya yanke su bai nuna wato daga baya nuna damunsa da damuwarsa akan yakarsu kuma wato ya kasance yana wato tsaftan da sai na hasan ya yi ta jari ya saka su da shi wajen kada ya fita ya waɗannan kuma kawari waɗanda ma'aikin sama za mu alaiwa da sallama ya ba da labarin bayyana sun kafin ma su bayyana sannan kuma ya faɗaitar a kan a fito a yaki ma da sun kama da ya nuna cewa a nan cikin ya nuna cewa duk wanda ya kasance ne shi a ƙarƙashin tsananta gaban ga mutanen turbi wanda sai ta ali bai da gaban da su ba to da an yanki tsakanin sun bar kawai waɗanda su ne suka fi nesa da tafiya a kan waɗancan sannan kuma su ma sun yadda kai da amma ba sa magana a kan kawai ba sa kafin da kawai ba sa zanga kawai amma suna zagin kuma mutanen turbi wanda shi ne abin da ibn jarir ke so ya kulla mukarana tsakanin waɗannan bangarori guda biyu wani ya fitar da cikin cewa sun mabiya addini shi a nan ba adalci suke so ba bukatar su kawai abin da za su rayu da akwai su kashe wani shi ya bukatar su ba su adalci tsakanin mutane ko bangarori shi ba su su ba yace wa kasabata an amirul mu'minin ali radiyallahu anhu min wuduhin wato ya tabbata daga sarkin mu'minin ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda min wuduhin dan kofi da yawa أنه لما قاتل أهل الجبل يعني يأتي يعني يأتي على الجبل لم يسبي له ذرية في وتكاما وسكاء وكاء وما تنصب من كل ولم يسلم له مالا بيت كلمة يسوع ولا أجهز على جريح بيت أعرف وجه من يسوع ولا أتبعه درا ولا ولا ولا ولا اتبعته درا بقوة wanda ya biya baya ya yi gudu ba wala fata da asirin mu bai kashe kurce da ba wa ta musalla ala kai fa'ifatayni bil da wa sufi kuma da tare ya yi sallar jana'iza ga waɗanda suka rasa rayukansu a bangarorin guda biyu a lokacin yakin jabal wa zaitun rahuni da kuma yakin sufi wa qala amma yace ruwa na babawa ne alaina dan uwan ku ne amma suka zalunce mu wa akwa annahum laysu bi kuffari wa la munafiqin sai na ya ba da labarin cewa su waɗannan bangarori da yake fada da su wato mutanen jaman ko mutanen sirri ba ka gare ba ne ba kuma da kai ba wattaba fi ma qala kitaba Allah wa sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin abin da ya fada dangane da waɗancan bangarori guda biyu ya fi littafin Allah ne da sunnata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna ba sammahum ikhwatan Allah ya kirawo da sunan yan wata wa ja'alahum mu'minin ya kuma sanya su mu da rifki tali wal babi duk da yakin da zai zai faru tsakanin su da kuma al-babi wa zalunci kama da kana sun kauli kamar yadda ya da ta da aka samu wasu biyu da mu'minai suka yaki قال ابن مسعود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح ما هو حديث يا ثبت daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ingantattun littattafai wato cikin littafin sai muslim annahu qala wato sallallahu alaihi wa sallam ya ce tamriqu ma'rifatun ala kulli furqatin min al-muslimin za a samu wasu ɗan tawaye da za su fita a wani lokaci da musulmi za su rarrabu da kullum da ta fi cancanta da gaskiya in ce za ta yi su. Malin to hafi marika waɗanda in ta ware kun abu harura su ne mutanen da suka yi zauna wani guri da ake kira shi harura. Allazina fataru amiran musulmi a aliyar da abin wani wanda suka kashe sarkin mummuni a lika da bin malik Allah ya kara masa yadda ko a ƙara da sahabbansa. Lamma mara kuma ya ci zan saboda fita da suka yi daga koyarwar musulunci. وخرجوا عليه yana da tawaye fa kaffaru suka kafuta shi wa kaffaru ladin muslimina suka kafuta sauran musulmi wastahannu dima'ahum suka kuma halatta jinin duka wa amwalahum da dukiyoyin bayan cewa basta bata ne da cikin sallallahu alaihi wasallam fi turun mutawatira hadisi ya ta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi masu yawan gaske annahu manzo sallallahu alaihi wa sallam wasafahu ya faɗi وأمر بقتاله كما يعي وبقي يعيه فقال يجي يحقر أحدكم صلاته مع صلاته لا يمكن زي لينا سلسة كعركة وصيامه مع صيامه زي لينا أرمنك كعركة وقرآنه مع قرآنه زي لينا ثلاثة القرآن إليه بلغ يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم suna karanta alƙur'ani baya ƙetare makosan يخرجون من الإسلام كما يخرج الإسلام من الغنية suna ficewa daga musulunci kamar yadda wato kibiya take fita daga abin da aka harba aka harbe da لو يعلم الذين يقتلونهم دعوة ذات كشف ذات سمانهم لا ليس لا سامه وكسند ذات سامه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذلك ما يبين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم علي فقتلهم علي رضي الله عنه واصحابه سيدنا علي شين تقبلت سكي وأنا متعلي وسر أمير المؤمنين بقتله سرورا شديدا ترجمه من علي يي farin ciki da kisan farin ciki da yawa wata jada da jari da kuma yana dan godiya ga Allah da ma ba wa bi alamatu yayin da yake alamar ta bayyana to da وهو المقدم اليدي إلى ولم يكن الذي على يده مثل القطعة من البحر وتأتي الحياه مع الجنس أقول ولا كمن فوق النار عليها شعرات مثل أقول بس سكا فاستقام جميع الصحابة على استهلال كتابه دكا ذهب لك يجبر في الرحلة من كثير وأجب كثير منهم كتب عمر وغيره ألا يكونوا شنه كتابه مع الجنس wasu daga cikin sahabbai ma har suka yi dama. kamar ibn Umar bin Unaisa da cewa ba su kasance sun halarci san su tare da sarki mu'minai a da jaka bi bari ba bin lafi ma jara fi waka da jamal wasu fi labarin abin da ya gudana a lokacin yakin jamal da kuma lokacin yakin sarki bai da hira mu'minai na kana mutawajji'a da zalika sarki a yi? Allah kara masa yadda ya kasance yana jin zafin wannan wato yana ransa na baki da wannan yakin mutan shakiyan bin mata yana kokawa da abin da ya gudana ya tarajen huwa wa kuma alhassan maulaki suna musanyen magana shi da ɗansa hassan dangane da wannan yaki wa ya kuma lahu hassan an da ra'ayin Allah ya fara hassan ɗansa yana ce masa shi ra'ayinsa yana ga bai kamata a yi wannan yaki to an ibn taymiya radiyallahu ta'ala ko yana ishara zuwa ga abin da ya wakana a lokacin da kawari jawa kawari jawa sai ka ce ta tafiya a zamanin sayyidina ali sai malamai suna tsakani wajen yaushe ne wannan firka ta bayyana wasu ce wannan firka wato ta kawaniyawa ta bayyana tun zamanin ma'aikatan sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da sai na ali ya aiko da wasu dukiya ya yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga maslaha ta ba wasu mutane guda wanda yake ganin suna buƙatar abin da zai lallace su don su gaba da zama a cikin aji da musulunci kada su bauɗe domin a ƙarƙashin su ko a abin da tare da su akwai jama'a da yawa da suke musu da sai yake ganin ya kamata ya ba su wannan kuɗin kamar akwai daga cikin su akwai kuɗi da tabbatashin akwai al'afa da muhalin hadisi wanda a tattalin da sanar ya cewa ya kamata ya ba su wannan dukiyar ya raba musu ko dubu to a wannan lokaci a kowane mutum da ake kira farko a duk da zurkuwar jira zurkuwar jira wani ba kawai ne wanda ya zo shi da musulunci amma shi musulunci bai rasa dukiyarsa ba da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mutane uku wannan dukiya shi bai ba shi ba sai ce wannan rabuwa a gidan Allah ya ce ya kuya kai adalci a rabon nan naka sun salalin salam ya ce kai canka in dai har ni ba ga adalci ba ka gaya mun wa zai zama mai adalci wai haka kamar ya adalci illan a wane ne zai adalci in ni ba ji ba da shi ne shugaba mai karantarwa mai tura mutane a kan abin da ya dace in shi ya zama bai yi ba to kuma wa zai yi ba ya ce ba za ku amince mu ba alhalin wanda yake sama yana da Allah ala ta kanuni wa ala hadithu rasul sallallahu alaihi wasallam ya khabaru sana yanzu ba za ku amince mu ba alhalin wanda yake sama ya amince da shi yana a yi turo wahayi daga sama kisan wato wanda na zama ɗan dakin Allah Allah ya yarda ya ga sabon amana ko shi da amana girma kuma za ku a lokacin sai ta umar ne ce a gane ke gari. a fari sun wani da kwa fari su wani ne ba ka tsari a cikin ya kaka ke kaka kashi wannan mutum za a samu wasu mutane da za su fita daga tsazarsa a nan ya jifanta su da jifofin da ibn jami'a ne ya kawo a ya ce wa a rukun salatu ma salatu siyasa siyasa ma siyasa wa qur'anu ma qur'ani يقرؤون القرآن لا يجاملون حناجرهم يملكون في الإسلام كما يفرق السهم من الرمية نزل صلى الله عليه وسلم يفعل حكا واسمع لبنت كيف تسألوا كثير بينان تكبينا فأضع من أن صلى الله عليه وسلم يكفي مكانا ويكفي فراحه كثير ويخرج من في هذا كان في كنا مستجابا وذلك تبين تجسما واسمع لبنت كيف تبين ma'ana za su zama mabiyanta za a samu wanda suka zama mabiyanta ko da kuma ba su da alaka da ita suka haihuwa to kaga faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam ya khurun ya nuna ba su bayyana da wasu ba duk da cewa ga wannan wanda yana dauke da kiran ra'ayin amma kuma ba zai iya fitowa ya yi abin da ko ya yi kiran ra'ayin da su za su yada ba idan sun bayyana wasu malamai suka ce bayyana su ta kasance ne lokacin da aka aka yi wata ita musantawa waye. kuma su ne ma suka jagoranci shawarar da sai na wasa har ma suka kai ka kashe shi wasu kuma malaman suka ce a bayyana su ne a matsayin kungiya wannan bai wanka da mace lokacin sai na ali rabi Allah ta'ala anhu bayan waka da sufi bayan an yakin sufi shekara talatin da bakwai bayan hijira a wannan lokaci da aka samu karawa tsakanin mutanen Iraki da mutanen Yaman karawa da ba ta san duka bangarorin biyu ba sai dai waɗanda suka jagoranci fitilar kashe sai na Usman sun yi ta kai kawo cikin dare don ta ga cewa ba a samu sulhu tsakanin waɗannan bangarori guda biyu ba ba a samu fahimtar juna ba wanda mun taɓa ba da labarin yadda abin yau kana nan suka tayar da wato fitina da hatsaniya tsakanin bangarorin guda biyu suka tura wasu suka kai hajji can suka tura wasu na suka kai hajji can kowace kowane bangare yanzu cewa ɗaya ne ya kawo masa hali da aka karka kawai a kai na fara wani suna ba su ke so domin samun fahimtar suna tsakanin mutane ya rafi da mutane sha wanda zai bayar zai bayar zuwa ga dolan aljirin su wata irin zai domin za a gane kuma a cika kuma ga ke nan. to a wannan lokaci da fata ke yi fata

shi ma kuma lokuta ba a lokacin abin yana da ganin yadda musulmi a ke kashe juna a kan abin da bai bai kakkara ya karya ba to a wannan lokacin ne da aka tsaya domin a hukunta alƙur'ani aka samu masu tattaunawa da bangarori guda biyu bangaren da yin na ali ya turo abu musa da shari bangaren kuma muhawar ya turo amur da wanda dai bayan sun tattauna da aka dai ba a cikin wata wata wata matsaya guda ne mai ta da iya kan cin matsayin kashe ta faɗa da kashe ta wuta da kashe juna ma kowa ne ya rike bangaren wata gwamnati da lokacin ba a sake faɗa tsakanin mutanen sham da mutanen iraki wanda da cewa mutanen sham bai wasu shiga karkashin mu ba ya da yana da rage zawa to bisa wannan yarjejeniya da da da hukunci da sulhu da aka samu wannan ta samu

amma shi da yana sun da ya ɗauko adadin siriyar siriyar siriyar siriyar bai zama kafin ba lokacin da ya fara aka fara aka masa da lokacin da aka yi masa kore aka ce ba ba yi lokacin ya zama kafiri kuma su ne da wani masu kore ma'ana ba zama kafin ba lokacin da suka yi masa kore sai ya saura shi ma suka kafin ta sai ta abin da mu'awiyar suka ta ta wani wanda dai baya tare da su kawai suka aje masa kaular da tun daga wannan lokacin suka koma wani wuri da ake kira kaura wani dan wuri da kusa da kuma tsakanin da su ba ita suka suka yi dandazo a wurin ana ta sabani wajen kaddara adadin yawan su wasu ce mutum dubu takwas wasu ce dubu tara wasu ce dubu goma sha wasu ce sha biyu akwai ma da suke da sun kai dubu ashirin suka taru a wannan wurin suka kuma zaɓi shugabanni wadda su wani tafiya aka zaɓi amiru Salatu da kuma a amiru kitani wanda zai jagoranci ya rika yin sallah shi shugabancin sana na sallah da kuma wanda shugabancin su shi kuma na fita ne na fafata aka samu wasu daga cikin musamman irin su bakwa ko su sun zuwa su wanda su su ne suka jagoranci wanda na kuma kuma su ne suka sabbin shahadar da yana wuta saboda ka suka zama su ne kuma masu buga wannan tafiya domin yawancin waɗanda suke cikin wannan tawaga a arab wanda koyawa ne wanda suka yi kan mulki amma ba su tsaya sun fi karatun musulunci da su ba za ka za abin da aka faɗa mutu sai su zama waɗannan muna waɗannan ƴan tawaye da suka shige nan suka ci gaba da zuga wannan dandan na jahilai a karkar hudu ba ana mutum guda a zubar da jin a zubar da hawaye ya ga ya mutu ya da ya kamata lalle mu tashi da yi al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko mu da al'adari to a lokacin aka yi ta neman wajen da shugabanci ko aka ba shi cikin waɗancan banyamancan da yake karɓa ko aka ba shi da yake aka zo ga wani mutum da ake kira Abdullahi Muhammad Arrazi wanda shi ne shi ne kamar wanda ya je karɓi shugabancin yan filata shugabancin nan ba da gina san duniya ba ko kuma wato ban iya eh, kuma mai yadda shi ba da gina tsoron mutuwa sai dai na ga cewa wannan abu ba zai yi wani da shugabanci don haka dole ne mu samu shugaba tsakanin mu domin a da yadda zalibai a kawar da kafirai da wannan ne suka haɗa ƙarfi sai na ali ya fita inda suke kan haƙura da abin ya dace ya zauna da su ya tattauna da su wasu suka yi suka bari suka bari da su wasu kuma suka dage a kan wannan ra'ayi na su ne ne bayan haka ya tura ya ce je ya ya zama na farko gidan manzo wanda ya kamata ya sa a ga girman da cikin na biyu kuma ba wani babban malami zama wato babban da da karancin shekarunsa a ne ya sa a cikin majalisar shura ana sauraron sannan abu na uku kasancewarsa mai gana da shekaru Wannan zai sa a yadda cewa abin ba wai ba ne ko gajiya tura za a kai na tasu ba ne ba ka amma ka tura matashi mai jini a jiki to yi ne shi ma ta gwargwar saboda haka ba zancen ko an kuma ko ba zance ne na al'ayi abin da ya dace saboda sai ali ya shi da sai na abdullahi da sai da ya sa kayan da kyau a cikin sai sai sai kayan da da ya kyau ya sa kula da kula da kayan ya ba ya ba su zuwa lokacin hawari dawa suna bayyana su wato gudun duniya da sa kaya marasa a suna ɗan duk wanda zai kwalliya kamar ɗan duniya to ne ta ke da mayan kwalliya saboda ka yana zuwa ya same su ya sallama ya shiga cikin su yana shiga su kace a ah, kai in ka masa Allah kuma da wannan kwalliya ta ka haka wato ka ci kan ta kwalliya ka ka ba ka sai shi da su na ga manzo sallallahu alaihi wasallam baya tafiya kuma Allah ya tabbata matarsa kullum na fara cikin da zaki ya fara da ibadi wa tayyibat min Allah wa inna zina da Allah kayan kwalliya da nuna Allah ya yi halitta da za ka taɓa mutuwan waye ya halitta to dan da nan suka tun zamanin duniya ce ba ba da iya kare kawai ana da ana ana cewa bayan ya yi wannan ya zauna ya fito a ah, ta zo muku daga daga wajen dan fafa manzan Allah ta da da kuma sirrinta da kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna da shi da sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna da shi kuma Allah ya saukar musu da alƙur'ani Allah ya saukar musu da alƙur'ani sannan alƙur'ani ta na san dai ba ɗaya daga cikin a yanzu a cikin ma'ana ba ta hali ɗaya daga cikin da ta haɓaya Ina haka na so in ji menene ya sa kuke jin haushi su waɗannan sahabbai na mutum sallallahu alaihi wasallam kawo hujjojin da kuke suka ce na farko sun hukunta biya sun yadda wani mutum ya yi hukunci ba Allah wato haka mun rija sun yadda wasu mutane su hukunci ba Allah Allah kuma ya ce irin hukun ilalin hukunci na Allah ne shi kadai ta ce wani lafiya ku ba na sallallahu wa sallam ko ba shi hukumul ba ne saboda haka wannan abu na farko kenan abu na biyu sai da an da ya yaki mutanen sham da mutanen jabal ya ke yadda ya kama bari da cikin su ya ke yadda ya kwana kungiyar su da nima idan farko musulmi ne yana ganin su musulmi ne domin ta yi ne kuma yana ganin kafirai su da ba zai ji da limar kafirai ba abu na uku suka ce ya yadda a soke sunan shi a matsayin sabirin gobe to in shi ba a cikin gobe ba ne na zama a cikin kafirai sai na Allah na fasa shi to waɗannan su ne kullum ba akwai wasu ba su suka ce ba su ba na suna da in kariya ko rasa waɗannan to ka ba sai mun ci gaba da kawo ko ba waɗannan su ne manyan manyan shigowonin mu sai na Allah na fasa da su idan a maganar ta farko ta cewa gama da jami'a ce to a cikin alkur'ani ubangiji madaukakin sarki ya yarda a sa mutum ya yi hukunci tsakanin abin da wato kudin da bai wuce abin da rubu jiha ba wato kamar zomo idan kashe zomo Allah ya ce ya yi wa zafi da amma za ka tsoro sai da wasu kawo من قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. كذا انا ابنجي وفي تكيا انا wanda suka shiga inda rafi mummune suka kashe wani abin farauta kashe duk da ya kashe wani abin farauta da gangan yana sanye da iraki to zai ba da sakamako kwatankwacin wato yan abin da ya kashe to kaga a nan in ya kashe wata dabba ta farauta sai a zuwa cikin wannan dabbar a wani dabba ce a cikin dabbobin da ake ci za ta kama da wannan ya ce ku ita zai bayar a matsayin miliya ko ko a wannan dabbar za ta yi nawa wata kudin dutse da za a saye ta za ta yi nawa sai zomo zai yi nawa a cikin zai yi zai yi rubo da yasa shi ke zai fitar da rubo da a matsayin miliya sai da fada za a kudu ma ka kada miliyan na ya kuma yi zama a cikin ku ya ce duk dabbar da ba ta fi dabbar da ta fi rubo da yasa kamar kan da zomo an ce a samu mutane da hukunci domin a samu adalci a cikin hukunci da ko da ganin wannan shi ya fi muhimmanci ko ba a samu mutane su zauna su tattauna a samu hukunci wanda zai kawo bane da zubar da jini tsakanin mutane wanda ya fi suka ce a waɗanda biyu ya fi ya ce sannan kuma ubangiji madaukakin sarki ya nemi idan aka samu tsakanin tsakanin miji da mata aka يتبع yadda za a shawo a لو a nemo wani wakilinta da wani wakilinta su zauna su yi hukunci tsakanin miji da mata شقاق بينهما فبعض حكما من اهله وحكما من اهلها الى اصلاح وحكم الله بينهما فهو من جد البيت كل يوم فورا والتجار والامل جالك فقد كان عن قوله ومن حكمه لتبنى لتبنى حكمه لتبنى wannan abin da ya shafi ma mace ne aka ce a samu mai hukunci guda biyu masu hukunci guda biyu su zauna kuna da wannan ke fi muhimmanci ko ko hukunci da za a yi dan magani da magani da jini tsakanin mutum da ke a wannan ya ya ya abin nan magani da jini a zubar da jini tsakanin mutum ya fi muhimmanci ya ce to na fita daga wannan suka ce kawo ya ce to abu na biyu kun yi magana yaya أهل اليمن وأهل اليمن وهما أهل أهل الشام mutanen yam ya yaƙe su kuma bai karfi abin da bai kama su a matsayin bayi ba da su da ƴaƴan su sannan bai kama bai ba su ke sa matsayin gari ba da ce to kun san dai a cikin waɗanda ya sa a ahalin jamal akwai yaƙi kun yarda cewa ya kama aisha a matsayin ku yanga ya halatta wa kansa wato kun yarda a kama muku a shi a wajen goyon za ku halatta wa kanku a cikin zan halatta wa kanku halatta da kanku don kun kun yarda to ku yarda cewa ko ku wani bayan kuma ta ya ce annabi ba wula ku cikin da kanku cikin wato wato kun ma hatu kun ka halatta kun dai ku yarda wani kuma ce to ka halatta don kun yarda da alƙur'ani kuma kun yarda wasu to za ku halatta duk da za ku halatta da kuma da halatta da sauran mata wanda suke su yi da wannan suka sauran cewa ya sunan daga abin suna nufin lokacin da ya a a ta kama ma ke sauka ina ya sauka daga da shi ba abin mai ya zama abin ya ce san cewa a yakin ku ne biya a sulhul hudaybiya wata sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhu aka rubuta hada ma qala hadiyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraisha wannan shine abin da annabi manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da quraishawa a kansa su haje ce shi bai yadda a rubuta rasulullahi ba sai dai a rubuta muhammadu ba abdullahi yace da abin da ya tafi rasulullahi ne ba za mu yi ba saboda ka wannan rubuwar da ba ce a karuta muhammad dan abdullah da ya da na rubutun ya ciki ba zai goge ba annabi ya sa hannu ya goge da kansa a karuta muhammad dan abdullah ya ce to kuna ganin ya goge kasar da annabi daga wannan lokaci wasu da yawa suka ce to mun yi da wannan dawo koma gefe suka ci gaba da suka san a kan cewa dole ne ta ki yi hali ga wanda almajirai ko kafirai ma dole ne sai a ali da kuma muhawiya to kamar yadda wani yake cewa wanda ya shiga cikin amma mai bayyana ya gane zo suke da ya zo an yi musu gargaɗi sai ya ya ba da kofa yake cewa duba yadda a tsara ne da aliyama ma'amalanci tsarin yaman tsarin sufi yake cewa a da ita abin da yake cewa lamma ba ta da alin yaman lam yadda lam kuriya bai yadda ya kama su a matsayin kulkuloni ba ولم يكن لهم هذا الذكي وقد يجب أن يكون ولا أجهد على جميل فإذا كانت wanda yake ya ji rauni ba ولن تبعه من جاء في wanda ya biya bayan gudu ba wanda ka tala shi da kuma bai ce kashi wanda ya bi response na ba kamar yadda ya zo a cikin iko a bishai ba da kuma littafin ma'aikacin sunan wanda aka na da yaki sai da aliyar bi mada yau da zai إلا إلى مدار الجبل إلى فلا تسمعوا الزرق ولا تسجدوا على زريبه ومن ألقى سلاحه فهو آدم. kada ku kashe wanda ya yi kada ku yi wanda ya gudu kada ku kara da wanda ya yi rauni kada duk wanda ya yi mata makafinta da wannan ya samu aman ya samu kuɗa haka nan hakim a cikin musulman da bai ake a cikin sunan kubra da malamin da malamin sunan wani sun ruwanto daga mai hoti su da iran shi kuma daga ake kuma da zaki ne ke cewa shi ne sassi da ni aka ne ya ke sassi wancan yau wajen sassi na wannan kuma yau wajen sassi ya ke tsaye tsakanin da da mutanen sham da shekara talatin da bakwai in ji ta da ni aka ce wannan makamu la yi la yi la yi tuna a kan ba ta ƙara da mai wanda ya jira wanda ya kuma da wanda ya jira ba ta cikin

ينبغي للمؤمن أن يجد فيها للمؤمنين وإنذار الثاني إلى المؤمنين هذا وجه الغير الكتاب معاوية والتوحيد والصفة الأنانية وأنا بعض الآيات وبيت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاله أنه قال أنا وجه تبعه عن الجبل تكون عن النبي ثم خوارج حديث تثبت عن جنس الاستحاء وجنس الغسل

jama'ar ta tafi bangaren da ya fi gaskiya cikin bangarorin biyu ko ya fi dacewa da gaskiya sun za su yanke kaga bangaren da ya ta shi ya yanke wanda ya nuna ke bangaren da ya ta shi auda da kai shi ya fi dacewa da gaskiya cikin tsamari da alama a ibn da ya kita kaga amfani da amalin tafsir ana ya nufin kowanne yana da wani dogon na gaskiya sai dai wancan shi ya fi samun wato zanto mafi tsoka na na gaskiya a wutan tsarin da take da hali za su kowace rahima a kowane abu na gaskiya da kai mutanen sham sun a gaskiya da suka rike shi ne mutum misali cewa a samu wanda suka yi laifin na addinin misali sai na mu'awiya ya rike hakkin sa na na na al-mubalagha bi jannah bi jannah أو يدعو حكم إلى مقدورا فقد جعل الولي الكفار فلا يمكن القتل إنه كان don haka ya rike wannan hakki ka ce yana da wannan right dole ne a bashi dole sannan kuma ya rike wani hakki ne ya ishe hari domin shi ba masa ne to amma duk da wani hakki da yake da hakkin da zai da yake da shi girma don haka malamai na suna cewa a wani bashi da ne hakki ne da ya kuma wannan hakkin ya nuna da ya kasance da domin shi ne ya faɗa da da kawai Gracias. الجاهلية كجاهلية فلا يجهل لا يجهل أحد علينا فنجعل فوق ذلك جاهليا كان ولي أسبوعي وأنا أوزع ومستجد من يوزع المستجد وأنا بأتي كمسلم قال أنا أقول لك فكفروا وكفروا سائر المسلمين فكافر لأن أهل الإسلام سورة المسلمين واستعانوا جماعهم كهذا السجن وأخوانهم المسلمين لما سنة هو المادة الأهداف اللي يبدأ بريد سوكيا لأني يعني ما تا تمتع نجمة السجن فكانوا أمرهم أن يوقع في الجنة في وزنة shi ne da ya kawo hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sifan da su kawai hadisai da yawa hadisan kawai hadisai da mutawatir wanda an kai malamai ma sun bi ta rubuce da kan hadisin kawai wato hadisan da suka zo a kan sifan da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya hadisu a hadisin salatu ma salati wa siyamu ma siyami wa qur'anu ma qur'ani sai ku zai zai da sallar da ke da ta zai rena azumin da ke ne ba duk sunan ka da zai da sunna in ka ga yadda suke da ta kare da ta in ka ga yadda suke azumi ba ji ba ka ya fita ko sai ta kare da ta in ka ga yadda suke karatun qur'ani ba dare ba na ta sai ta kare da ta

tunanin neman sanin abin da alƙur'ani ya wannan kuskure da nan da ina mamaki da zai karanta qur'ani amma bai san da karanta ba shi ta yaya zai yi karanta ba ta yaya za zuba da roba da za ta ba ka ba ka ba shi da sai ya kokarin ya san wani bangare na alƙur'ani ko da ko da ake rubutu da ba zo haka zama ka karanta kuma ka yi kokari ka san wato ma'anonin da wannan jirgin ya kunsa bakin gurgudu kana karantawa ka yi abin da kake karanta daga kana ganewa ya mamuna da yadda suna cewa da musulunci kamar da musulunci kamar da musulunci kamar da wato ibiya da harba

ya tsakanin lokaci sai dai abin da za su tsakanta saboda jahilci لو يعلم الذين يقتلون أموالهم على لسان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم دعوة التزكية فمن بشر المصاب دلالة وإذا منصوص صلى الله عليه وسلم يبين ولا في سدود ما يشي ولا في سدود wannan abin da ba aka ce na lura a dalilin lura da wata da dace ba ka tana ko ali da rabi Allah ko sahabu sai da ali ya yake shi da sahabbansa wa sura ali da mu'min da da sai da ali ba shi da ya ga ruwan shari da bari sai wanda ta da lillahi kuwa da ba ba fi malabatu yayin da alama ta bayyana cikin sai ba da sujada wa huwa al-mawdu alladhi yasiri الذي على يده مثل البرعة ولا أحدهم هذا ولا أقوي أبني كمان فوق النامة البرعة لله والبرعة فوق النامة عليه شعرات ولا عقل ذلك ثم يقول أنت تعيش فوق فوق النامة سواك لأن الرواد من الدنيا واتفق جميع الصحابة على استخدام ذلك تسعة منهم يدعى في عكسه أبدا بالمرء ولا متعلم في الدين وهو متعلم annabi bai faɗi waɗancan hadisai ba masu zafi akan mutane ko mutane da sahabbai ba su yi ba ya kan yakan mutane da ko mutane wanda ne makasiru bin hukar da umar wa bai da yawa da cikin sahabbai kamar nan abdullahi da umar da bai fita yaki ya yaki ya san tare da da bai na alwaya ya akwai cewa na kuma ne wanda ba za ya yi bayani sai da yi da dama Allah ya kuru shan dubu ne da kuma a ne cewa ba na gaskiya ya san su tare da sarki ba sai da ya ma da wasu lokacin jama'a da wasu ci da tsakanin abin da ya gudana a lokacin yakin jama'a da wasu ci kaga a nan bai da abin da mutum kada mutum wani ya ji da shi kansa shi kansa wato abin na ali bai zo ya ya san su tare da shi bai zo kuma ya san halin jama'a ba ya yi da zafin wannan wata shi ke mai da rayuwa kuka da abin da ya gudana يتراجم هو وقته الحسن القولي حين سيدنا حسن بنت فكرة مسجل مباشرة في عيسى وكان يجمع تشكي وأولت مسجل لي كيف منذ أن لم يعلم بكل مكتبة إلا برسول الكبرى ويذكر له الحسن أن رأيه أن لا يفعل عليه بكيرا إلى كبار الحمد لله رب العالمين idan ɗan ka tattalwarka kafin ta wurin wanda ya yi da ita to tana na akan shi wanda ya da zakar zai kuma fitarwa wanda ke fa'ida idan ɗan ka kafin da hannu wanda ya kamata to kamar ka biya ni kuma kudin matsalar tafiya ce ba tunda har yanzu bai karba ba har ma mutane suna misali da kamar mutum ne kai masa waya ka ce akwai kudin ka na zarka da na fitar zan fara ka zo ka karba sai ce da kai ka je ka sayo ka saya mutum ba biyu wannan kudin misali to sai suka fashe ka ba an ka tarar da shi amma kuma bai karba ba to kenan ma za ka biya saboda ya karba to shi ne nan yin sakin da zama ba ba ta bai karba ba to ba ku sauki ne kuma mai wanda ta ba ka ya kaje ya hau da ne sakin da zama dai ya hau da sakin da zama dai da ta ku ki bai ba ku hau da sakin da ta kaje zai kamar da cikin labarin ya san dukiyar barka idan dukiya ta kai samun zakka kuma ta shekara mutum bai fita da kanta ba har aka zo aka tashi duka ko ya gobara ko ya tsara ta mutum zai biya zakar da bai da ba ko ma a shi kenan ita ma ta aji a tsara zakar sannan akwai maganganun masu akwai masu ganin cewa tun da har zakar ta waje ba kanta to ta waje mutum ko da akwai dukiyar ta salwanta ba shi ne a wajen siyariya wasu kuma kamar imamu jami'i yana da rika a duba idan rika sakaci ya bari har abin da zama wanda zai saka da masu sakwai sakaci da ne to zai zai fita idan kuma ba sakaci da to zai fita ba wannan idan wajen fitarwa amma kar da kafin to ta zama kamar bashi ne a kan da za ka biya wanda aiki ne da sun kwata jira ne saboda ba ki a wuyanka

da kan abuji sa da ya kama dade ruwan jariya jari amma ya rasa ban yi da ko rasa ban ko ko dade ya rasa kuma da kai wannan babu amma dade ke sallata ko ko can da yake tambaya ke yi wasu aka zaɓi jari ya wani na cewa ‘ya'yan gidan manzan Allah gidan manzan Allah kuma abokan manzan Allah wa zai fi Allah zai san abin da ke ban kowa zai fi sanin abin da ke ban da ya kamar matan manzan Allah shi ne ke an taɓa da da mutuwar wani da ba a halin dai to kuma na cikin kusa kusa ma da mutum Allah sama da matan da so ba su yi abin da su a iya da sauran su kusa da mutum da sauran halin da wasu ya ya kawai to shi bai yadda cewa Fatima abin da Aisha za ta ba su ba a yadda kuma yake so yanzu ya ce ya abin da Arin zai sun fi sahabbai

sallallahu alaihi wa sallam da wanda suke shiga wurin sahabin gida kamar yaki ko jinsa da yarsa babu shakka za su fi sanin abin da yake wakana a cikin gida na wani nauyi wannan ko shakka ba ya sa Allah ya ce wa mata da nan wa kurna ma yi gida sai da da yau mu wannan su yin kunna da wasu ayyuka a cikin san tsara da da abin da ya shafi wankan jaraba da yadda mutum yake mu'amala da iyalansa da daga mata da mai yiwuwa kuma yana da cikin ma hikimar da malamai suka faɗa na yawan aure da aure da maza Allah ya yi saboda a samu masu waiko sunnar da akidiyar su yawaita wato wanda za su na ɗan tuba da mutum da musulunci da maza Allah ya ke gudanarwa su ƙara yawa gabanin wani wanda ba su ba kaga shi aikin sa ko faɗar sa ba duniya ba bari a buƙaci cewa ya mata da yawa don su kawo mutane hujjoji a wasu su shi ba hujja ba to kaga abin da ya fi hijira da sannan kuma akwai abin da yake faruwa a cikin awaji da ziyarta-ziyarta da yaƙe-yaƙensa da wani hannun zan su sani kaga wannan ba za su kawo wannan ba wanda ba su suke da zan zaba wanda ke sa a ta ce ita ba ta ga manzo Allah ya tsari a ba ba zan da wasu wasu ya ba ba ba ba ba ba ba ba kan da ya tsaya da ta sa wani abin da

فأنا أعلم أني سنة مدامة لنا لسنة مدامة لإيالات الحفظ الأبات معنا والزملاء وأنه ما يسعى في رحلات يوجيه كما سأل أخونا هنا أخوه مجرى وطوي الشبوع السلام والسلام فأقول يا يا سلام تسمى من ذلك المسجد ونقول سوى ina san a bambanta ya mutu ta wata dama da أول ما كان يطلع يمس الله يوم القيامة بالاتباع أول ما يمس الله يوم القيامة بالاتباع shin wanne ne na farko hadisin farko ya ce farkon abin da za a yi wa bawa misali da kira na kuma kiyama kalla hadisi na ce farkon abin da za a yi wa bawa hukunci a za a yi hukunci tsakanin bayi da shi ne gina ne to wanne ne farkon ce kowanne farkon ne wancan abin da ya shafi haƙƙin mata wato da ke tsakanin bawa da kuma gidansa Allah ya ce farko abin da za a yi kariya wannan kuma abin da ke tsakanin bayi a tsakanin shi ne haƙƙin mata farko abin da ke kuma za a tabo a nan shi ne shi ne abin da ya shafi da ta da kowace farko ne a ɓangaren sa sannan ya tambayi hukuncin hukumar da zai wuce zuwa kuma a cikin yana yana baro yayin sa gida maza ba ya tare da ba ya zuwa to idan akwai na farko ko dai kanana ne wanda ba su shi ta wani babban shi maza su har kai zo su tsare ko kuma a'a kuma akwai da suke karatu akwai daidai abin da ake koya wata daidai abin nan ba ba ka cewa yayin da gida ko kuma akwai da abuwa wanda zai kwakwai shi ma da kare ke kawo wuranta. Ba za su kalla ma wata cewa yana da yayin da